تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين waɗancan alƙaryu da suka gabata su ne alƙaryun mutanen annabi Nuhu da annabi Salihu da annabi Lut da annabi Shu'aib muna baka labarinsu ya kai wannan manzo da abin da suke kai na ƙaryatawa da taurin kai da abin da ya same su na hallaka don haka ya zama izina ga wanda zai lura wa'azi ga wanda zai wa'azantu mutanen waɗannan alƙaryu manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu akan gaskiyarsu amma ba su kasance masu yin imani ba yayin da manzanni suka zo masu saboda abin da ya riga ya gabata na ilimin Allah cewa za su karyata da abin da aka zo da shi kamar yadda Allah ya rufe zukatan ma'abota waɗannan alƙaryu waɗanda suka karyata manzanninsu haka Allah yake rufe zukatan waɗanda suka kafircewa annabi Muhammad ba sa shirya zuwa ga imani